Kalaman tsohon sakatare janar na kungiyar kasashe renon Ingila Chief Emeka Onyako na majalisun tarayya su fito da dokoki da za su haɗe jihohin Najeriya talatin da shida zuwa shiyoyi shida na ci gaba da haifar da zazzafar muhawara tsakanin 'yan Najeriya. Ko da yake rayoyin jama'a ya bambanta game da haɗe jihohin talatin da shida zuwa shiyoyi shida inda ɗaya bangaren suna kallon sa a matsayin hanya ce ta mai da hannun agogo baya na ci gaba da aka samu tun shekara ta alif dubu da da ɗari tara sittin. da kuma cin fuska ga demokuraɗiyya da ta tanadi a karkasa kasa zuwa karanan yankunan rayawa. A ɗaya ɓangaren kuma sun yi maraba da shawarar wadda a ra'ayinsu zai rage wawura da kuma ɗimbin kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa kan harkokin gudanar da mulki. Ciro Mansukur Sale Kinjir mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum ya ce bai dace a fake da karyewar farashin fetur a kasuwannin duniya domin a mai da kasar nan baya ba. Fa'idar kirkiro da jihohi in ji shi shine masowa da gwamnati kurku kusa da jama'a. Kawai lalacinta jihohi nan su ne abin da talaka suka bukaci. An kirkiro su ne domin a kawo gwamnati kusa da talaka. Da kam ka mutum ya bar goza ya bar adamawa ya je Kaduna ga batan lokaci ga abubuwa da yawa. Ba abinda a zai sa a ce yanzu kuma a koma shiyoyi shida ni ban goyi bayan wannan ba ko kaɗan magana ma cost na gwamnati mutane suna sa abin fifiko akan cost nan da yawa a arewa na akwai ma'adinai wani jihohi akwai wanda an kowane jiha gaskiya ta natsu tana iya tarayyar da kanta ba wani hujja ko rashin albashi ko yadda za a ce wai akwai ma six geopolitical zones ko kuwa ma a rusar jihohi ba hujjan sam ban gan hujjojin ba ban gan dalilin ba kuma bayanin bacin gaba ba malami a fannin harkokin diflomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha na yola fadar jihar adama honorable ibrahim abdulmumin Muminu A nashi ra'ayin haɗe jihohin Najeriya talatin da shida zuwa ciyoyi shida zai ɗaga matsayinta zuwa sauwun kasashen duniya da suka ci gaba a fannin demokuraɗiyya. So wannan yana da kyau tun da muna kokari mu yi advancing a siyasa na duniya. In mun kawo wannan mun kawo shi ne a son cin gaban ƙasa. Amma in yace yana so ya canja ma kaman style na administrative na leadership na, Nigeria. Najeriya. Federal system of government ne amma in advanced form za mu yi shi kuma in an yi haka mai za a ci gaba sosai. To in na fahimce ka kenan kana nufin kana goyon bayan a yi haka kenan ko? Eh, suna goyon bayan haka amma kar ya kawo maganan koma bayan tattalin arziki kawo wata magana daban a kan cewa muna kokari ne mu yi gera garan bawul a demokradiyya namu particularly yadda duniya yake yanzu ya kamata a ce jihohi talatin da shida duka su abuja suna mitin da suna son ganin shugaban kasa don a zartar da abu daya kowa sai ya gan shi kafin bukatar sa biya amma kaga idan an rage gwamnoni na arewa maso gabas za su zo bauchi ko za su zo adamawa ko za su zo borno a bada state ɗaya to wannan zai yana da kyau a fiyan da ake so a kawo na garan bawul na tafiyan gwamnati. Abin da kasar Najeriya ke bukata shine na toshe hanyoyin da masu rike da madafin mulki a matakan tarayya zuwa ƙananan hukumomi ke bi wajen tatsar dukiyar ƙasa ta hanyar da ba wanda zai shiga hurumin wani in ji Alhaji Tafi da Isa Mafindi. Problem da yake kallo na cewa state ba sa iya biyan albashi suna wawure kuɗin local government wannan ba ba ƙarya ba ne gaskiya ne abinda za a yi kawai a kera tsarin mulki na constitution a baiwa kowane jiha kada ta shiga hurumin local government wannan magana ma na haɗa jihohi an kawo shi a constitution mun kai kara bai sami shiga ba don haka magana mutum daya ba zai wuce abin da mu ɗari hudu da sassa'in da hudu muka zauna muka yi muka ce wannan ba zai haɗu ba zai ba samu ba bayan haka ma akwai jihohi da suke neman ba su zuwa ƙananan jihohi har yanzu. Alhaji tafi da Isa ma findi kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Najeriya.